tun daga shugaban kasar jamhuriyar Nijar muhammadu Bazoum a masallacin fadarsa ya zuwa firaministan jamhuriyar Nijar Uhumudu Muhammadu da mambobin majalisar ministocin kasar da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sayin Umaru da 'yan majalisun dokoki na wannan kasar da malumma addinin Islama da 'yan kasar Nijar maza da mata na birane da ƙauyuka sun share daren jiya da ke kasancewa na 27 na azumin bana domin dacewa daren Lailatul Qadari inda aka roƙi kowane ɗan ƙasa da ya ɗaga hannu hannuwansa sama ya dibi alƙibla ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala domin samun zaman lafiya a cikin wannan ƙasar da 'yan ta'adda suka zagaye da ma samun galaba wa askarawan ƙasar wannan shi yasa gwamnatin ƙasar ta baiwa ma'aikatan ƙasar hutu a yau talata domin hutawa daren da suka share a jiya suna wa ƙasar addu'o'i malam muddaha wani malamin addinin islama ne cewa yi hakan da gwamnatin ta yi daidai. sunana Mustapha Adamu lallai wannan abu na mai kyau don lailatul qadar dare na wanda Allah bata ta'ala yake faɗa muna cikin littafin sa yana cewa lailatul qadar khairu min alf shahr lalle dan lailatul qadar dare gudan nan ya fi dare dubu wanda ba shi ba cikin wannan dare wanda ba irin shi ba da haka abuna mai kyau kenan gwamnati in ta wannan ta taimaka ta mai abu mai kyau saboda an kwan ana ibada su ma ma'aikata a ba su su huta saboda sun kwan dare suna ibada sannan kuma abuna mai kyau wanda kaga dalilin ibada na ake roƙon addu'a ƙasa ana neman zaman lafiya da abin lafiya ka ta'ammuli don haka wannan dai muna fatan Allah ya sa gwamnati ma ta ƙara inganta wannan irin waɗannan abubuwa abin da shahi addini tana kula musu kaga ana ci gaba kenan abin shi na ƙara bunƙasa wannan abu na mai kyau insha Allah su ma ma'aikatan ƙasar da ke morewa wannan ranar ta hutu ta yau talata sun nuna gamsuwarsu game da karamcin da gwamnatin ƙasar ta yi musu da ma addinin su tare da roƙon Allah da aka yi wa ƙasar a cikin daren na jiya in ji malam Nijar. Salihu Muhammadu Weti wani ma'aikacin gwamnatin kasar. Sunana Salihu Muhammadu Weti. Alhamdulillah wallahi mun ji daɗi sosai da gwamnati ta ba mu hutu. Mun gode mun gode kwarai. Allah za mu taya ta addu'a. Allah ya kawo muna zaman lahiya cikin ƙasar gata mu. Allah ya kawo kwanciyar hankali. Allah ya hore muna abin da mun kaci. Shi ma Malam Yahaya nuna godiya ya yi a madadin sauran ma'aikata 'yan uwansa domin keɓe wannan ranar da gwamnatin ya yi don hutawa bayan kwana addu'o'in neman ƙasar ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Suna na Yahaya ma gwamnati godiya da ya ba da wannan rana ta hutu dangance da ankon ana ibada. Kenan gaskiya abu ne wanda abu ne mai muhimmanci kuma Allah kuma ya saka mushi da alheri kuma muna fatan ubangiji Allah kuma ya kama musu cikin wannan ta da suka ta dangance da kula da addinin musulunci kuma Allah ya saka musu da alheri allah ya ba su ƙarhin gwiwa allah ya kama musu allah ya taimaka kuma mun yi godiya kuma allah ya saka musu da alheri su da yan nijar in akwai wani abu daya da suke ganin yana taimakawa ƙasar tun daga sojoji ta e zuwa hukumomi da ma sauran al'ummarta wajen samun tsaro da zaman lafiya shine addu'o'in da al'ummar ƙasar ke yi ba dare ba rana domin samun zaman lafiya abin nasa take ƙara ƙarfafa irin wannan damar da 'yan kasar don su ƙara kaimi wajen roƙon Allah ya ba su zaman lafiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.